Lalaban shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Makonni biyu da suka shige waɗansu mata hudu suka kai harin kuna bakin wake a jihar Borno da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata gummai da suka hada da mata da ƙananan yara. Za ku ji abin da ƙwararru ke cewa dangane da wannan lamari. Yau kuma kallabin mu ta mako wata matashiya ce da ke koya sana'a ta yanar gizo. Idan uwar gida tana neman hanyar yin sana'a, ga dama ta samu. ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To sai ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da mu ta mako bari mu yaye kallabin shirin da batun harin ƙunar baƙin wake da waɗansu mata hudu suka kai a Goza jihar Borno inda mata uku suka tada nakiyoyi da suka ɗauke Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu yaya kallabin shirin da batun harin kuna bakin wake da waɗansu mata hudu suka kai goza jihar Borno. Inda mata uku suka tada nakiyoyi da suke ɗauke da su a wurin bikin aure da asibiti da kuma wurin jana'iza yayin da ɗaya ta tarwatsa kanta kafin isa inda za ta tada tata nakiyar biya yayin da ɗaya ta tada yayin da ɗaya yayin da gudar yayin da mace ta hudu ta tarwatsa kanta kafin isa inda za ta tata da yayin da yayin da mace ta hudu ta tarwatsa kanta kafin isa inda za ta tada nakiya yayin da mace ta hudu ta tarwatsa kanta kafin isa inda za ta kai harin bayan da ta gano yayin da mace ta hudu ta tarwatsa kanta kafin isa inda za ta kai nata harin bayan da ta lura an gano niyyarta. A hirarta da shirin kallabi Madam Helen Bako, wata jami'ar kula da jin daɗin al'umma ta bayyana abin da ke sa mata ke shiga ayyukan ta'addanci da kuma matakan da hukumomi da al'ummomi za su iya ɗauka domin shawo kan wannan lamari. To a da Madam Helen Bako. Allah kuma kawo ƙarshen wannan lamari ya kuma ba irin waɗannan mata ikon fin ƙarfin zuciya ko kuma yanayin da suka samu kansu. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da take koyawa mata sana'a. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da take koyawa masu sha'awar sana'a amfani da yanar gizo wajen sayar da hajarsu. su. To Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabi mu ta mako wata mace ce da take koya wa masu sha'awa sana'a. To Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabi mu ta mako wata mace ce da take koya wa masu sha'awa sana'ar To Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da take koya wa masu sha'awar sana'a amfani da yanar gizo wajen sayar da hajarsu. su. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. To an jinjina ma Aisha tufa. Nan kuma za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Aisha tufa a birnin Kano. muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Aisha Tofa a kanan Daba Najeriya da wakiliya mu baraka Bashir da ta mana hira da ita. Da kuma bakuwar mu ta mako Madam Helen Bako a nan California da kuma bakuwar mu ta da kuma bakuwar mu da kuma bakuwar mu ta mako Madam Helen Bako daga California da kuma mu ta mako Madam Helen Bako daga jihar California a nan Amurka a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.